Babban bankin Najeriya ya ce waɗanda za su ci gajiyar tallafin su ne magidanta waɗanda suka samu koma baya a sana'o'insu a sakamakon yaɗuwar cutar coronavirus. Haka zalika masu masana'antu da suke da hujjoji ƙwarara da suka hana su ci gaba da kasuwancinsu a sanadiyar dokar hana fita su ma za su samu tallafin. To sai dai ɗaya cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa, Nasura Ashir Sharif, ya ce bai gamsu da yadda za a rarraba waɗannan kuɗaɗe ba. Isar gaskiya idan suna so wannan abin ya ce masu kasuwanci da ya durkushe waɗannan biliyan hamsin a kasa ta gida talatin da shida haɗa da Abuja gida talatin da bakwai kenan. kowace jiha CBN ta ce to ga kuɗi kaza an ware muku ku kawo kasuwanci wanda ya durkushe daga jihohinku ga abubuwan da ake bukata ku cimma kafin a saba wa mutane kuɗaɗen nan. So da ka su su zauna su duba kasuwancin su zaɓo mutanen da suka san cewar kasuwancin su ya ruguje ko ya samu tangarɗa su sa su kawo musu duka irin abubuwan da ita doyi shi bankin Najeriya ne yake nema amma yadda aka kawo tsarin a yanzu a haka ina tabbatar muku ko kaso uku bisa ɗari na kuɗin mutanen arewa za su amfani da shi ba a bisa tsarin da aka zo da shi. To yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Hassan Saddauna yake kallon wannan ra'ayi? Abin da yake mafi muhimmanci abu ɗaya ne zuwa biyu. Ni ma na yarda da cewar a raba kuɗaɗen nan a tura ma kowace jiha kasanta domin ba yadda za a yi a ɗauki kuɗin jihar Kano wanda take da kananan hukumomi 44 kuma tafi kowace yawan al'umma a najeriya ko jihar lagos da take da ta biyu tana da wayannan miliyoyin mutane ka ɗauka ka ce a yi irin rabon zubar gado wanda wannan ba daidai ba ne kawai inda na barranta da su suna faɗin cewar yawanci lokacin da aka yi zo da irin wayannan abubuwa za ka ga mutanenmu na arewa ba sa samu ko kashi 95 na tafiya yankin kudancin najeriya ne to wannan ne ni na barranta da su ban yarda da shi ba ganin cewa an samu korafe-korafe sosai akan wannan batun tallafi shine yasa na tuntuɓi ɗaya cikin wakilan jama'a ɗan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Abdulmumini Muhammad Ari wanda ya ce gwamnati ta yi rawar gani. To hakikan gaskiya ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa ya fi dacewa a raba kasafin based on yawan jaha jaha jaha kuna yadda da wannan tsari. Bayan yadda na da wannan tsarin zan yi amfani da wannan dama a matsayin shugaba kuma wakilin al'umma particularly al'ummu na arewa ina kira ga al'ummanmu lallai alaihi mu dawo da mu guda mu gane fa'idan wannan gudumawa wanda gwamnati take bayarwa wanda ba ma son zuwa don mu amfana da fa'ida. Abin jira a gani shine yadda za a kasafta wa'annan kuɗaɗen idan lokacin ba da su yayi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.